Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawo a shirin mun hantsi a yau ranar Juma'a 23 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa 'yan kwanakin bayan nan ne Najeriya da ƙasar Rwanda suka rattaba hannu a yarjejeniyar kan sararin samaniya da kuma zuwa duniyar wata. Ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani a Najeriya, Farfesa Isa Ali Fantami ya bayyana wa murya Amurka irin alfanun da Najeriya za ta samu daga wannan yarjejeniyar. Sannan hedkwatar rundunar sojin Najeriya ta mai da martani kan zargin da ake cewa jiragen yakin kasar sun hallaka wasu fararen hula 63 a jihar zamfara kuma kowace ranar juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na aisha ma'azu amma kafin nan ga hafi da halin da duniya ke ciki jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe fadar white house ta faɗa jiya alhamis cewa kamfanin hayar soja na rasha mai zaman kansa wagner group ya karbi makamai da aka turo ta jirgin ruwa daga koriya ta arewa don taimakawa sojojin rasha a ukraine wanda alama ce ta faɗaɗa rawar da kamfanin ke takawa a wannan rikici mai kamfanin wagner yevgeny prigojin ya musanta batun da ya bayyana a matsayin tsegumi da shaci faɗi john kirby mai magana da yawon kwamitin tsaron ƙasa na fadar white house ya ce wagner na neman masu samar da makamai a duk faɗin duniya don tallafawa ayyukan sojinta a Ukraine. Ya shaidawa manema labarai cewa jami'ai tabbatar da cewa Koriya ta Arewa ta kammala jigilar makamai na farko ga Wagner wanda ya biya kuɗin kayan. A watan da ya gabata, Koriya ta Arewa ta kai rokoki da makamai masu linzami cikin Rasha na amfanin Wagner. Kungiyar Tarayyar Afirka da Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka sun yi Allah wadai da yunkurin juyin mulki da aka ce an yi a Gambiya. Gwamnatin Gambiya ta ce ta cafke wasu sojoji hudu da ke shirin hambarar da shugaba Adama Baro. Masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce rashin yin garan bawul a harkar tsaro ne ya haddasa wannan sabon yunkurin juyin mulki da aka yi a wannan karamar ƙasa ta yammacin Afirka. A cikin wata sanarwa da gwamnatin Gambiya ta fitar a ranar Laraba da ta gabata ta ce, rahotannin sirri sun nuna cewa wasu sojojin kasar na shirin hamɓarar da gwamnatin da aka zaɓa. Mai kan siyasar Gambia, Saiti Matijo, ya ce mutane sun damu da halin da suke ciki na tattalin arziki amma ba sa goyon bayan tsoma bakin sojoji a harkokin siyasar kasar. There are so many other ya uh, ce akwai wasu batutuwa da uh, dama da mutane ke <laughs> damuwa da su, amma kuma mun san cewa mafi yawan 'yan Gambiya suna adawa da juyin mulki bisa bayanan kuri'ar jin ra'ayi. Wannan wani bangare ne na tattaunawa abin mamaki ne da aka ji cewa wata ƙasa ce ke jagoranta don haka a yau akwai mutane suna tambayar ko wannan mamakirci ne an sake zaben shugaban gambia adama baro a watan disamba 2021 inda ya samu adin shekaru biyar na biyu amurka na duba ƙarin matakai da za ta kakaba wa 'yan taliban na afghanistan don ƙara mayar da su saniyar ware saboda mummunan matakin dakatar da karatun 'ya'ya mata a cewar wata babbar jami'ar diplomasiya amurka karin deka shugabar ofishin jakadancin amurka a kasashen kudancin asiya ta fitar da wani gargaɗi da yammacin ranar laraba kwana guda bayan da mahukuntan kasar suka dakatar da ɗalibai mata shiga dukkan jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu na afghanistan har sai baba ta gani deka ta shaidawa manema labarai a wata tattaunawa ta kafar bidiyo daga ofishinta da ke doha a qatar cewa shugabanni a washington na yin nazari kan matakai da dama don nuna yadda 'yan taliban ke bin hanyar da bata dace ba ƙasar qatar ne inda washington da sauran manyan ƙasashen yammacin turai suka kafa ofisoshin jakadancinsu na afghanistan tun watan agustan 2021 lokacin da ƙungiyar taliban ta karbe afghanistan yayin da sojojin ƙasa da ƙasa ƙarƙashin jagorancin amurka suka fice bayan kusan shekaru ashirin na yaƙi. muku sauran labaran duniya bari mu shiga fagen mu 'Yan kwanakin bayan nan ne Najeriya da kasar Rwanda suka rattaba hannu a yarjejeniya kan ayyukan sararin samaniya da kuma zuwa duniyar wata. Ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani a Najeriya, Farfesa Isa ali fantani ya bayyana wa murya Amurka irin alfanu da Najeriya za ta samu daga wannan yarjejeniyar a wannan rahoto na musamman da wakilinmu alhassan bala ya haɗa mana. ta kenan da ya yi bayan da duniya ta yi murnar nasarar da amurka ta yi na yadda 'yan sama jannatinta suka kasance na farko da suka sauka duniyar wata a watan yulin shekarar 1969 baya ga batun makaman yaƙi abinda ƙasashen duniya da suka ci gaba ke amfani da shi wajen nuna ƙarfi da isa shi ne ta hanyar nuna ilimin sararin samaniya da kuma ƙoƙarin zuwa wasu duniyoyi. masanin tarihi malam abdulrahman ya bayyana irin abubuwan da suka faru tun fara zuwa duniyar wata sunana abdulrahman muhammad Malamai a tsangayar tarihi da ke kwalejin ilimi da share fagen shiga jami'a da ke kano wacce ake kira kas a tarihin zuwa wata da kuma sauka a wata zai ya ɗauko kusan asali ne tun lokacin yakin cacar baki da aka fara shi bayan yakin duniya na biyu tsakanin rasha da ƙawayenta da amurka ita ma kuma da ƙawayenta to tun daga wannan lokacin kowace take ƙoƙari ta ga cewa ta fi ɗaya a ƙarfin makame da kuma ya kasance ta mamaye duniya ba da ta fi ɗaya ƙarfi to a kawo yanzu dai za a iya cewa an sauka a wata a duniyar wata so shida kuma mutane goma sha biyu su suka sauka a duniyar wata to tun daga wannan lokacin kuma sai zamanto hankali ya karkata a kan ba zuwa wata ba amma ƙaddamar da tauraron ɗan adam a wanda zai iya kawo wasu bayanai kamar na sirri a ɗauko abubuwa kamar da muke gani a talbijin talabijin yanzu ana abu kana gani a ana yana faruwa kana ganin su a yanzu domin karfafa tare da ganin an cimma manufa ta zuwa duniyoyin sararin samaniya kasashe goma waɗanda suka hada da amurka australia canada italiya japan luxembourg ukraine burtaniya haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma koriya ta kudu suka rattaba hannu kan yarjejeniyar haɗin gwiwa a shekarar 2020 wasu ƙasashe sun shiga bayan wannan shekarar don amfana da sararin samaniya da samun nasarar ci gaba da zuwa duniyar wata da ma duniyar mars a satin da ya gabata sai ga najeriya da kasar rwanda sun shiga jerin waɗancan ƙasashe ɗaya kuma suka zama na farko a afirka da suka shiga wannan batu ministan sadarwa da tattalin arzikin zamani farfesa isa alfantami ya bayyana wa muryar amurka abin da ke cikin yarjejeniyar na farko yarjejeniya cewa kowace ƙasa ba za ta yi aiki da sararin samaniyanta kawai don cutar da wani babu dalili ba ya zama peaceful utilization wato ya zama abu ne muke yi don ya taimaki duniya ba ne da hannun agogo baya ba na biyu akwai taimakekeniya tsakanin kasashen da suke ciki da wata kasa ta iyawa take nema za a taimaka wa juna a ciki da makamantansu yarjejeniyar dai za ta wa kasashen biyu damar samun bayanai kan sararin samaniya da duniyoyi tare da kuma yiwuwar tura wakilai zuwa duniyar wata idan za a je. Ko ina alfanun wannan yarjejeniya ga Najeriya? Mun rattaba hannu da SpaceX na Elon Musk za su zo Najeriya za su samar da intanet insha Allah zai magance matsalar da muke fama waje kaza a kwalitin sabisin ba a jin daɗinsa wuri kaza muna complain an je an yanka mana fiber optics a lokacin yin hanya saboda kullum ana bata mana kayan ayyuka shi yake kara sa quality na service yake raguwa so kaga an zama muna da internet kawai na sama ne a duk Najeriya to kaga matsalan tona tona zai matukar sauki a kasar kuma kaga matsalan tunanin waje kaza ba su da intanet a ina so in kira mutanen kawai babu in aka fara wannan a cikin watanni kaɗan muna fatan duk najeriya a kowane jeji kake a najeriya za ka yi mekin waya kuma za ka iya ganawa da wani to kaga wannan iya daga cikin fa'idodi da muke ga su ciki yanzu daga cikin space exploration ana iya samun food security quality of food da ake ci global food crisis yanzu matsalolin abinci a duniya yana zama matsala musamman warin da ba su da kwanciyar hankali so kaga wannan zai taimaka wajen rubanyawa a yanda za a iya cewa nesa ta zo kusa musamman ga 'yan najeriya koya suka ji kan wannan yarjejeniya sunana ibrahim kabiru sule A gaskiya a matsayina na matashi wanda nake bibiyar wannan harkar space a duniya gaba ki abin farin ciki ne abin farin ciki ne kai maka ga kasar ka ta bilayin kasashen da suka ci gaba ni sunana abbas yushau yusuf wannan yarjejeniya da najeriya ta saka ta yarjejeniyar harkokin sararin samaniya zuwa kuma duniyar wata wato abu ne mai kyau saboda bai kamata a ce kasa irin najeriya ba wacce take cike da al'umma fiye da miliyan 200 an batta a baya wajen harka fasaha ta zamani ta sadarwa domin abu ne mai kyau wajen haɓaka mata tattalin arziki da zamantakewa da kuma alakata da sauran ƙasashe. Baya ga shiga wannan rukunin ƙasashe, wata rana ana sa ran Najeriya na iya samun ci gaban kimiyyar da za ta iya tura 'yan sama jannati zuwa sararin samaniya da kashin kanta. Alhassan Bala, sashen Hausa na Mirar Amurka, daga Abuja, Najeriya. A gaida Alhassan Bala, yanzu kuma ga Hafiz dauke da sauran labaran duniya. Shugaban hukumar leken asirin Isra'ila Mossad ya faɗa jiya Alhamis cewa Iran na neman fada da samar da makamai na zamani ga Rasha, kamar yadda kafafen yada labaran ƙasar suka bayyana. gargaɗin na david baniya ya zo ne bayan da amurka a farkon wannan wata ta nuna fargaba kan cikakken kawancen tsaro tsakanin tehran da moscow wacce ta mamaye ukraine a watan fabrairun da ya gabata a watan nuwamban da ya wuce tehran ta yarda cewa ta aiki da jirage marasa matuka zuwa rasha amma ta dage cewa an yi jigilarsu ne kafin mamayewar muna gargaɗi game da manufar iran nan gaba wadda ke ƙoƙarin ɓoyewa na zurfafawa da fadada jigilar makamai na zamani zuwa rasha da fadada aikin inganta makamashin uranium da kuma zafafa har da suke kaiwa kasashen musulmi a yankin an ambato baniya yana fadar haka ne a yayin bikin yahudawa na hanuka ji alhamis marasa lafiya tsofaffi sun yi layi a sassan asibitocin manyan biranen kasar china yayin da kasar ke fama da wani zagayen waɗanda ke kamuwa da covid-19 Kwayar cutar tana yaduwa a duk faɗin ƙasashen yankin Asiya a barkewar da hukumomi suka ce ba zai yiwu a bi diddigin waɗanda suka kamu bayan kawo ƙarshen gwajin dole da yawa. Kuma yayin da ake samun hauhawar waɗanda ke kamuwa, Washington ta yi kira da Beijing da ta bayar da bayanan barkewar cutar COVID. Tana cewa yawan adadin waɗanda suka kama na China ya shafi duniya. A makale da bututun numfashi a ƙarƙashin tarin barguna, wani dattijo ne da ke dauke da covid-19 ya kwanta yana nishi a kan gadon daukan marasa lafiya a sashen gaggawa na wani asibiti a tsakiyar kasar china wani ma'aikacin jinya a asibitin jami'ar chongqing wanda ya tabbatar da cewa tsohon majinyacin covid ne ya ce yana daukan sama da mutane goma a rana kashi tamanin zuwa 90 cikin 100 na waɗanda suka kamu da coronavirus ne. Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rundunar sojin Najeriya ta mai da martani kan zargin da ake cewa jiragen yakin kasar sun hallaka wasu fararen hula 63 a jihar Zamfara Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na Kaina. A wani kokarin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a jihar Zamfara. Jiragen yakin sojojin saman Najeriya sun kai ɗauki tare da farma 'yan bindiga daɗi da suke kokarin afkawa al'umman malele ruwan tofa da 'yan awaki a yankin karamar kumar Maru. 'Yan bindigar sun tsere zuwa ƙauyen mutunji inda jiragen yakin suka bi su suka kuma musu aman wuta. to sai dai kuma an sami rahotannin da ke cewar eh, jiragen yakin sun halaka faran hula guda 64 a wannan ƙauye a kan haka hedikwatar rundunar sojojin najeriya ta yi karin haske now the truth of it as it stands now is that yes as we watching maybe later on we'll see the clip of that operation the airstrike operation that was conducted here daraktan cibiyar samar da bayanai na helkwatar sojojin najeriya kenan manjo general musa dan madami yake karin haske inda yake cewa gaskiyar magana kamar yadda daga bisani zan nuna muku faifan bidiyon yadda ake kai wannan farmakin da jiragen yaƙi suka kai wani shiryayye kuma tsararren farmaki ne ban ga ta yadda za a ce irin wannan adadi har mutum 63 a ce wai sun mutu a wannan farmakin ba ba na ganin haka zai faru wannan farmaki ne wanda ya sami dimbin nasara kuma an kashe dimbin yan ta'adda farmaki ne na haɗin gwiwa tsakanin sojojin sama da na ƙasa abin bakin ciki yayin wannan farmaki mun rasa wasu sojojin mu na ƙasa wannan haka ne to tunda ta kai ga har kun rasa dakarunku su kuma fararen hula fa but the number of uh, civilian casualties as per collateral damage cannot be confirmed adadin fararen hula da za a iya cewa abin ya shafa ba za a iya tabbatar da shi ba da a ci kaga rahoton gwamnatin jihar zamfara ta fitar ko ita din ma ba ta fito ta ba mu adadin waɗanda abin ya shafa ba saboda haka an kaddamar da bincike don a tantance ko abin ya shafi fararen hula kenan yanzu ba za mu iya baka wani adadin jumla da za a ci abin ya shafa ba amma dai ka sani wannan wani shiryayyen farmaki ne da muka kashe ɗimbin 'yan ta'adda sosai da sosai. Air bombardment was precision bombardment. A lot of terrorists were equally neutralized. Daga bisani na tuntuɓi wani dan asalin jihar Zamfaran. Komai zai ce akan wannan farmaki na sojojin? alhamdulillah malam hassan babban nasara kam an same ta kuma muna godiya ga sojojin sama da na ƙasa an fitattaki mutanen nan sosai a wannan yanki muna hwata ba za mu ƙara sa gaggan mutanen da an riga aka sani ba waɗanda suke addaba al'umma duk wanda a wannan yanki yana cikin farin ciki bisa ga nasarorin da sojoji suka samu to me zaka ce kan cewar abin ya shafi faran hula operation ɗin na shekaran jiya da sojoji suka yi tabbas tabbas wasu an yi targetin nasu saboda 'yan ta'addan nan sun shigo cikin su maurin kokarin bin su a dakile su ya shafi fararen la zuma haka anan yariman bakura hospital bai da yawa waɗanda suke ɗaukan magani hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba mu shakata da wannan waƙar. Doki ne ban Madalla yanzu kuma zan koma gefe guda domin Aisha Ma'azu ta gabatar da shirin yanayi da mahalli. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yau ma kamar a makon da ya gabata ɗauraya muke yi akan wasu daga cikin mahimman batutuwa da shirin yanayi da muhalli ya yi nazari a kansu. To idan mai sauraro ya kasance da shirin a ranar sha biyu ga watan Agusta na bana. Akalar shirin ta karkata kan illolin leda ga tsirrai inda na tuntubi Dr. Muhammad Abba Jimi wanda ya yi bayani kamar haka. hayakin robobi banda ma al'umma ma muhalli wato environment yana kara wasu illoli da ake tsoron zai kawo barna sosai karin bayani kuma shi leda din da muka ce yakan zanna shekara fiye da dubu bai narke ba wani nin ya narke masa ya yanke guntu-guntu yana nan dai har ila yau din da illan shi kuma ya kara bata kasa ya zamanto duk inda kasan yake ba zai ma samun ya amfani al'umma ba alal misali za a yi noma kamar su hatsi su gyada da wasu abubuwa wannan kuma ni kaina ma zahiri na gani an sai gaya mini itatuwan mangoro daga kaduna na zo na shuka su a wani wuri inda na shuka akwai wasu wurare sun tashi wasu kuma sun ki tashi shida na ci abinci bincika me yasa wayannan suna mutuwa duk muna ba su ruwa da aka tauna sai aka ga wajen dama tsohon shara ne ledodi ne ake zuba da wasu abubuwa mai narke ya narke amma ledodi kuma suna nan daram abin shi yasa kowane ice da aka shuka wurin sai ka ga ya mutu duk da ruwa da wani abubuwa da ake bashi. Baya ga haka a ranar 19 ga wannan wata na Agustan dai mun tattauna da Dr. Salisu Dahiru wanda ya kasance mutum na farko da zai jagoranci National Council on Climate Change wato babban daraktan majalisar sauyin yanayi ta Najeriya majalisin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa halewa domin kula da al'amuran da suka jibinci sauyin yanayi kuma ya yi bayani a game da mahimmancin wannan majalisi. bangare na mu'amalan bil ko ta hanyar zamantakewa na yau da kullum ko kuma ta hanyar sufuri ko fannin noma da sana'antu da duk wani fanni dai da dan adam yake hudda ciki da ba yanayi yana shafarsa don wani lokaci za ki ga ko maganan fari ko kuma ambaliya da kuma matsalolin da suka shafi farin dango da kuma tsuntsaye na bet. to duka su suna da alaka da mama yanayi saboda haka sai gwamnati ta fahimci cewa yawancin matakan da ake so a ɗauka don rage tsananin waɗannan matsalolin za su buƙaci kamar ƙarfin iko wadda ya ɗara sashen nan na ma'aikatar muhalli za ta iya saboda haka aka ƙirƙiro wannan ma'aikata wadda shugaban ƙasa shine ma ainihin shugaban mataimakin shugaban kasa shine kamar vice chairman na wannan majalisa sannan sai aka ɗebo ministoci waɗanda ayyukan su ya shafi maganan lamar yanayi ruwa gona muhalli masana'antu sufuri harkar mata da kuma marasa galihu da sauransu da kuma al'amura na cinikayya baki da tattalin arziki. sannan a ranar 16 ga watan satumba na wannan shekarar mai ban kwana shirin ya mai da hankali akan ziyarar da jakadan amurka na musamman kan sauyin yanayi john kerry ya kawo najeriya kafin ya leƙa senegal gabanin taron sauyin yanayi na duniyar da aka yi a kasar masar a watan nuwamba. won't get trillions of dollars just being given away, but you can get trillions of dollars investing in energy projects, in water projects. Babu yadda za ku samu triliyoyin daloli kyauta sai dai ta hanyar zuba jari a ayyukan samar da makamashi, tsaftataccen ruwan sha da harkokin da za su kawo kudaden shiga, kuma makamashi yana kawo kudaden shiga. A zahiri ya kamata gwamnatoci su bunƙasa tattalin arzikin ƙasa ta yadda mutane za su samu ayyukan sukan yi domin su samu kuɗaɗen biyan kuɗin lantarki abu ne da yake buƙatar lokaci dole a bada kulawa mai kyau a kai amma a tunani na za mu iya yi biye da abun da muke yi yanzu domin hakan zai ba mu damar samar da daɗin da ake buƙata a yi waɗannan ayyuka ana kuma buƙatar haɗin kan gwamnati domin ba zai yiwu ba don ce za mu yi ba kawai. A cikin wannan shirin dai, ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sale Anka ya yi tsokaci akan ziyarar ta John Kerry. wanda ya zuba adashi ko kuma zai zuba jari a karkashin ka ya kamata lalle gaya maka yadda ya kamata ka ta mishi dukiyarsa domin wannan kuɗi da najeriya ta ke kokarin samu daga ƙasar amurka yana da alaka da wannan harka ta samar da makamashi wanda yake ba wanda yake gurɓata muhalli ba dole ne su sa ido akan cewar menene kudurorinmu wanda zai yi daidai da nasu ra'ayin ko kuma kasuwanci domin idan muka bunƙasa wannan harka ta makamashi mara gurɓata muhalli fili kasuwa ce ba karama ba a tattare da ƙasa Amurka da sauran ƙasashe da suke da sha'awar kasuwanci da ita Najeriya. Domin shi wannan bangare na renewable energy harka ce wadda take samar da ayyukan yi kuma mutanen mu masu kokari ne ko yaya aka ba su dama na su zo su yi kasuwanci zaki ga abin da kasashen da suke hudda jakadanci da su za su samu. Mai sauraro duka-duka abinda shirin yanayi da muhalli na yau ya kunsa kenan. Sai kuma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu sake dawowa da wani shirin. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. A gaida Aisha Ma'azu. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Fadar White House ta faɗa jiya Alhamis cewa kamfanin hayar soja na Rasha mai zaman kansa Wagner Group ya karɓi makamai da aka turo ta jirgin ruwa daga Koriya ta Arewa don taimakawa sojojin Rasha a Ukraine, wanda alama ce ta faɗaɗa rawar da kamfanin ke takawa a wannan rikici. Mai kamfanin Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya musanta batun da ya bayyana a matsayin tsegumi da shaci faɗi. Ƙungiyar Tarayyar Afirka da Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Yammacin Afirka sun yi Allah wadai da yunkurin juyin mulki da aka ce an yi a Gambiya. Gwamnatin Gambiya ta ce ta cafke wasu sojoji hudu da ke shirin hambar da shugaba Adama Baro. Masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce rashin yin garan bawul a harkar tsaro ne ya haddasa wannan sabon yunkurin juyin mulki da aka yi a wannan karamar ƙasa ta yammacin afirka a cikin wata sanarwa da gwamnatin gambia ta fitar a ranar laraba da ta gabata ta ce rahotannin sirri sun nuna cewa wasu sojojin ƙasar na shirin hamɓarar da gwamnatin da aka zaɓa amurka na duba ƙarin matakai da za ta kaka ba 'yan taliban na afghanistan don ƙara mayar da su saniyar ware saboda mummunan matakin dakatar da karatun 'ya'ya mata a cewar wata babbar jami'ar diflomasiyya amurka Karen Deka, shugabar ofishin jakadancin Amurka a kasashen kudancin Asiya, ta fitar da wani gargaɗi da yammacin ranar Laraba kwana guda bayan da mahukuntan kasar suka dakatar da ɗalibai mata shiga dukkan jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu na Afghanistan har sai baba ta gani. Shugaban hukumar leƙen asirin Isra'ila Mossad ya faɗa jiya Alhamis cewa Iran na neman fada faɗaɗa samar da makamai na zamani ga Rasha, kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka bayyana. gargadin na david baniya ya zo ne bayan da amurka a farkon wannan wata ta nuna fargaba kan cikakken kawancen tsaro tsakanin tehran da moscow wacce ta mamaye ukraine a watan fabrairun da ya gabata to masu sauraro wadda takaitattun labarin muka kawo muku karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin ciki har da shirin duniyar amurka na Muhammad Lalo. ya zama da dukkan waɗanda suka ba da gudumawa ga nasarar wannan shirin musamman ma muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labarai sai kuma solomon abo da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni ni hadiza kyari ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc